Kasar Masar ta fitar da kanta daga wasannin kwallon ƙafar maza da mata na ƙasashen Afirka na wannan shekara ta da goma sha biyar, wanda aka shirya yinsa a Congo cikin wata mai zuwa. Hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Afirka CAF ta tabbatar da wannan hukunci da ƙasar Masar ta yanke, amma ba a fitar da dalilin yin hakan ba. An da shirya cewa Masar ɗin za ta gamu da Najeriya da Ghana da Senegal a cikin rukuninsu na bi a wasan maza. A ɓangaren mata kuwa za su haɗu da ƙasar Kamaru da Ghana da Afirka ta kudu. Hukumar CAF dai za ta maye guraben ƙungiyoyin biyu, na maza da ƙasar Burundi, na mata kuwa da ƙasar Senegal. Hukumar CAF dai ta yi amfani da wani ɓangare na tsarin dokar ta sashe na goma sha tara, wanda ya bayyana cewa idan har ƙungiyar wasa ta fitar da kanta bayan da ta samu shiga gasar wasa, to kwamitin hukumar zai maye gurbinta da wadda ƙungiyar ta fitar a ƙarshe. Gasar wasannin dai na ƙasashen Afirka an shirya yin su shida zuwa goma sha takwas ga wata mai zuwa na Satumba.